وعلى آله وأصحابه ومن انتهى بحديثه واستمسك بسنته إلى يوم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الماتريدية آه. أحكام تريدية أتباعنا بمنصور محمد بن محمد بن محمود المعروف المعروف wato su ‘yan maturidiya su ne mabiya wani mutum ana kiran shi محمد بن muhammad bin muhammad bin muhammad kai wanda yake an fi sani shi da suna almaturidi nisbata ila maturid wato an danganta shi zuwa ga wani gari shi maturid sunan garin na maturid amma ma turid imma ma maturit, au maturit. min buldanin samarkand daga can garuruwa na ainihin samarkand ima a wara nahar can abin da yake bayan rafi shi garin yana can bayan rafi mai kibari ulama il hannafiya shi abi mansur al-maturidi yana daga cikin manya-manyan malaman hannafiya wani mutakallimin kuma yana daga cikin manya-manyan malaman ilmul kalam wa yalqabunahu bi imamin huda su mabiyansa ɗalibansa suna masa lakabi da imamul huda an gane ko. shi sunan shi imamul huda talaqqa min kibarin asri ya karbi ilimi daga manya-manyan zamaninsa kanasu bin yahya al-balafi kaman ya karbi ilimi daga wajen nasar bin yahya al-balafi ya afisi al'ayazi ya karbi ilimi daga abin nasar al'ayazi sai ya karba daga abin bakar ahmad al-jauzajani jimun ne an abi suleiman al-jauzajani kuma ya karba daga abin suleiman al-jauzajani daga abin hanifa rage mahullah wa mata suna ya rasu shekara na 333 a hijiriya an binne shi a garin da ake kira samarkand yana da wallafa-wallafa da yawa fi ilmul kalam a cikin wajen akida eh, in an ce ilmul kalam wato sanin akida ta hanyar ilmul kalam ta hanyar philosophy an gane ku da wasu ka'idoji na hankali an gane ba wai ta hanyar kitabu sunna ba kun fahimci wannan ku to saboda haka ilmul kalam ilimi ne na aqida amma ana bin wata hanya ne ba hanya da aka saba bi ba misali usulul fiqh yayi wallafa wallafa kan usulul fiqh wa tafsir yayi wallafa wallafa kan tafsiri wala hu munazarat wal mujadalat yana da ainihin munazarat yayi munazara da kuma jayayya na ma'an mu'tazila tare da mu'tazilawa wato ya yi munazara ya yi mukabala tare da zilawa kuma yana kure su a cikin al'amura masu yawa wasannafa fi raddi alaihi kuma ya wallafa littafi na yin raddi ga mutazilawa da yin nakadi ga zilawa. ya wallafa littattafai masu yawan gaske wasu fi zalika barahin wato ya yi amfani a cikin wannan ya yi amfani da hujjoji da dalilai dalilai na hankali da dalilai na ilmul kalam eh, wajen jayayya da su saboda su mutazilawa mutane ne wanda su suna gina hukunci ne akan hankali kuma suna fifita hankali akan nasi in za ka tattauna da su to ya kamata a ce kai kana da wani nasibi na wannan ilimi shi yasa kamar shekul islam ibn taymiya in yana tattaunawa da yan philosophers shi ma yana amfani da yaren da suke yi yana amfani da ainihin istilahat ɗinsu ya musu ratti in yana magana da sufaye yana amfani da istilahat ɗinsu ya musu ratti a gari duk wanda zai maratti in yana magana da yan shi'a yana magana da istilahat ɗinsu ya musu raddi duk wayannan ga ga ibn taymiya sai ya karance shi ya zama to imam sai ya musu ratti a cikin shi kowane fanni ibn taymiya ya dauka zaka dauka cewa babu kaman shi an fahimci wannan ko to ibn shi ainihin abu mansur wato ya yi amfani da ajin dala'il adaliya da kuma dala'il kalamiya wajen musu raddi don su mutazilawa suna ɗauka cewa ma idan hankali ya yi karo da nazi to mu za mu gabatar da hankali idza ta'arada al-maqul wal mansus الجمل المعقول idan hankali zai yi karo da nasi za mu gabatar da hankali sun ɗauka cewa hankali shi ne asali ba nasi ba an gano wani ku? da haka a wajen ahalus suna wani jama'a wato hankali wato yana da matuƙar amfani amma kuma ba da shi ake kaba hujja ba ba a mayar da ainihin hukunci zuwa ga hankali ina na saɓani ana mayar da hukunci ne zuwa ga nassi qur'ani da hadisi qul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi wa in hidaytu fa ma yuhi ilayya rabbi kace musu idan na bace kawai ina bace ne da san raina amma idan na samu shiriya na samu shiriya ne da abinda ubangiji na yi min wahayi kenan ana samun shiriya ne da mai da wahayi ba wai ana ba wai hankali bane a shi hankali yana taimakawa ne shi hankali kamar kayan aiki ne in mutum za shi gona yana buƙatar fatanya yana buƙatar tirasto yana buƙatar kaza yana buƙatar inji na feshi ko kaga wannan ai ba shi ne noman ba kawai shi taimakawa yake wajen mai wajen noma amma ilimi sanin kitabu sunna da shi ake sanin ainihin addini an gani wata bi ma yuha ilaika min rabbik ka bi abin da aka yi wahayi gare ka daga ubangijinka wa tilkal amsalu nadribu halin nas wa ma yaqiluha illa al alimun kaga waɗannan misalai muna buga shi ga mutane ba masu gano shi wa ma yaqiluha babu masu hankalta game da shi sai sai malamai a shi kaga da ilimi ake yi shi hankali taimakawa yake yi an gani shi amfanin hankali Allah ya baka hankali idan ka iya gano nassi ba wai ya baka ba ne idan ka kafa hujja da hankali idan Allah ya ce wa ma ya ha illa alimun babu wanda suke hankaltan shi sai dai masu ilimi a wani wani malami mai hikima ya shirya wani baiti kamar haka yana cewa ilmul alimi wa aqalul aqil tallafa. man zallar min guma ƙar harazar sharafa ya ce ilimin malam, ilimin mai ilimi da hankalin masu hankali sun yi sabani man zallar min guma ƙar harazar sharafa a cikinsu wane ne ya tattaro daraja wa ya fi daraja a ciki eh, da ilimi da kitabu wa sunna da hankali wa ya fi an yi jayayya eh, ah, wal ilmu kala ana a harar su gayatahu ilimi zai ce ni na tattaro gayar daraja ba wanda ya yake daraja kula zina ya allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun inna ma yatazakkaru ulul albab ha wal aqalu qala ana ar-rahmanu bi urifa shi kuma hankali zai ce ai Allah bai rahama an san shi ne ta hanya na idan mutum bai da hankali ya za ya san Allah a gari ilimi ya ce ana a harastu gayatahu wal aqalu qala ana ar-rahmanu bi urifa fa afsaha ilmu ifsahan wa qala lahu bi ayyina Allahu fi furqanihi tasafa sai hankali yayi fasaha sai hankali yayi wani irin basira sai ilimi kai ilimi sai yayi basira ya ce wa hankali bi ayyina Allahu fi furqanihi tasafa a cikin mu wanne ne Allah ya siffanci da shi a cikin Qur'ani an taba siffanta Allah da ya siffanta shi Allah ce ga Allah al'alim ne amma babu inda aka taɓa siffanta Allah da cewa al'aƙilu a gari a lokacin nan fa bana lil aqli anna al ilma sayyidu fa qabbala al aqlu ra'as al ilmi wa sarafa sai ya bayyana ga ainihin hankali cewa ilimin shugaban shi ne sai ainihin hankali ya sumbanci sai hanka wato sai bayyana ga hankali cewa ilimin shugaban shi ne sai hankali ya sumbanci kan ilimi sai ya juya kafa fi ƙarfi na ina ba dangane kaga wannan kenan a wato shi hankali amfani shi wato yana taimakawa ne wajen rizka amma hankali ba dalili ba ne an gane kamar su kamar a sha'ira maturidiya mutazila suna mutunta hankali har wani lokaci ma suna tawilin nasi domin ya dace da hankali na'am wala rudu da aidana ala ba'dil kira shi wannan Abu Mansur al-Maturidi yana da wasu irin rudud akwai raddin da ya ga wasu kungiyoyi akwai raddin da ya ga Shi'a al-Rawamida akwai raddin da ya ga yan badiniya al-Qaramida da wasu su hmm. بسم الله الرحمن الرحيم بسم لأن قوله تؤلمني مما علمت رشدا شيء ولي هي هل تؤلم تؤمنني هل أتبعك على أن تؤلمني مما علمت رشدا shin zan bi ka akan ka koyar da ni daga abin da aka koyar da kai na shirya معناه أنه طلب منه أن يعامله أن يعامله بمثل ما أعلمه أعمله الله به wato shi abin da yake nema ya nema daga gare shi ne ya yi masa mu'amala da misalin abin da Allah ya masa mu'amala da shi fi sha'aru da annahu yakunu ina ina yakunu ya'amuka alayya inda hada ta'lim shabihan bi Allah ta'ala alayhi wato a cikin shi akwai dan wani nuni dan ishara cewa lalle ni'iman da in ni'iman da za ka yi min a wajen wannan karantarwar ya yi kama da irin ni'iman da Allah ya yi maka wajen ilimin da ya maka. Da <coughs> an na kaula huwa hal a tabi ka? Ce wanda ya yi, shin zan bi ka? Da dullu ala annahu ya hasi bi misli a fa'ali zalika lissa. Cewa lalle shi zai zo da misalin ayyukan wannan malamin ne. Bi mujarrad qawli zalika atiyan biha. da gundarin kasancewan wannan zai zo da ita ala dillu ala anna al-muta'allim yajibu alayhi fi awwal al wannan yana nuna cewa lalle dalibi yana waje ba gare shi a farkon al'amari ya mika wuya da barin jayayya da kuma barin gitta wa malami inda ya zuwa matakin farko ya tsaya ya sa ido ya yi karatu a hankali har Allah ta'ala ya sa shi ma ya gano Allah ta'ala ya sa ya yi ido ba wai daga ya fara karatu ya fara jayayya ba qawlu wattabi'u ce wanda yayi hal attabi'uka ya dilla ala talabi mutaba'ati yana nuni akan neman biyayya yana neman ya bi na mutlaka saki ba kaidi jami'il umur a cikin duka al'amura ghayr muqayyad bi shay'in duna shay ba a kayyade shi da wani abu banda wani abu ba annahu sabata bil ikhbar anna anna al khayr annahu sabata bil akhbar lalle ya tabbata da ainihin nusus cewa lalle khadir عرف أولا أنه نبي أعرف أولا أنه نبي أن سني تم فرقو شوى النبي لنا بني إسرائيل وأنه لا لا عرف أولا شيء خدر يا سني تم فرقو شوى annabi Musa annabi ne na Bani Isra'il. Wannan huwa Musa sahibu Taurat. Kuma ya san cewa shine annabi Musa ma abucin a taura War rajul alladhi 'allamahu Allah min ghairi wasita. Annabi Musa shine wanda Allah ya karantar da shi ba tare da wasita ba. خصه بموجزات إن استفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين الله Allah ya zabe shi Allah ya yi magana da shi gaba da gaba an gane wani ku kuma ya san da wannan kuma ya keɓanci annabi Musa da mu'jizozi wato masu rinjaye dai masu rinjaye kuma inna wa alayhi salam ma hada ma hazi ilma nasib ar-rafi'a cewa lalle shi annabi Musa alaihi salam duk da wa'annan mukamai wa'annan matsayi masu masu daukaka darajat al-aliya sharifa da kuma darajoji madaukaka masu daraja masu abunan hatta bi hadhihi al-anwa'i kathira min at-tawadi kuma duk da haka duk da irin wannan baiwa da Allah ya ba annabi Musa sai ya zo da irin wannan nau'uka daban-daban na tawadu ko ya kankan da kanshi ya nuna shi zai zama to mabiyi na Khadir saboda khabir yana da wani ilimi wanda shi ba shi da shi an gane idan an tara ilimin annabi Musa ka baki daya annabi Musa ya ninninka khabir nesa ba kusa ba amma akwai wani ilimi na wani bangare wanda shi yake da shi wanda annabi Musa ke so ya fa'idanci da shi misalin wannan kamar da kawo misali wannan kana da wani ɗalibi yana karatu karkashin ka ɗalibin nan yana fa'idantuwa a da kai kusan mafi yawan karatun shi wajen ka yi misali amma kuma akwai wani ilimi da kaji labari ɗalibin na da shi da kake so ka fa'idan da shi kaga wannan ba ya nuna cewa ɗalibin ya fi ka ilimi ba ne kunari? gani ɗan adam biyar daga ɗan adam zaka Allah ya bashi wani baiwa wanda kai bai baka ba kai ma kana iya karuwa da shi to saboda haka khadir shi ma haka ne akwai wani abu da yake da shi wanda annabi Musa zai karu amma ba yana nuna cewa ya fi annan Musa ilimi ba ne ya fi annan Musa daraja ba ne la ba haka ba ne wannan yana nuna cewa wato yana nuna kan kasancewar shi annabi Musa ya zo a cikin neman ilimi ya zo da mafi girman nau'i na mubalaga hada huwa la wannan shine abin da ya dace da shi duk mai neman ilimi in ka san wani malami wanda yake da wani fanni da baka da shi ka kaskan da kanka kai karatu wajen shi anna kullu man kana ihatatuhu bil ilm bil ulum akthar domin duk mutumin da ya kasance kewayewar shi da ilimi ya bi yawa kana ilmuhu bima fiha min al fahaja fahaja wa sa'ada akthar sai to wato sanin sa da abin da ke cikin ta na ainihin kyawu da kuma arzikin da ke cikin ta akthar shi ya bi yawa ana talabu laha ashad to sai ya zama to neman shi gare ta fi tsanani ana ta'zimu lil arbab al ilm asmal wa arshad wato sai kasance girmamawan shi ga ma'abota ilimi shi ya fi kamala kuma ya fi shirya. Ya fi sanin darajar masu ilimi wanda ya san darajar ilimi to zai fi kowa sanin darajar masu ilimi eh sai ka بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم wato kitab wa sunna baya yiwuwa fahimtar su kazalika ma tafarra'a minhuma namu haka yace amma eh, da nan abinda ya risaltu daga cikinsu, su abinda ya tattaru زوا كتاب والسنة إلا بطريق اللغة العربية وعربية واتو يا مين ما إلا بطريق اللغة لن شو هو نجاشي إبرات من كوير إبرات من هذا مك في نعم an gane ku shi kitabu da sunna baya yiwuwa fahimtar su hakanan abin da ya resantu abin da ya tattaru zuwa gare su sai ta hanyar sanin ne lokacin arabiya wa adabe sai ta hanyar sanin luga na larabci da kuma wato adabinta ma'arifatar hasa sani wanda yake kebantacci ma'arifatar daƙiƙa a namu an gane ku kada kuma ta shi wannan littafi wato abin da ya sa ka samu sabani da yawa wato an ɗauki kasar ne na malam wato lokacin da Nasiru nasiruddin albani yake yin bayani dangane da fitinan kafirtawa to ɗalibai sun ɗauki kasar nashi to da aka ɗauka kuma ɗaukan bai fito da kyau ba su da aka saboda rashin fitowar kasar ɗin shi ya sanya sai ya zamanto masu kwafewa sun samu sabani wajen wasu kalmomi amma kuma duk kalmomin suna da alaƙa da juna an gano wani ku yawwa na arifata khasa <clears throat> sani wanda yake ke bantacce kana la da ta'ala bala ayin naqsu fil ma'rifati al lugha e eh, fa in kana la da in ya kasance a wajen dalibin ilimi akwai naqasu wajen sanin lugha al arabiya fa inna mimma yusa'iduhu fil istidraki dhalika ar ruju' ila fahmi man qabla to lalle abinda zai taimake shi wajen istidraki wannan wajen riskan wannan shine ya koma zuwa ga fahimtar waɗanda suke gabaninsa min al’ulama. na ainihin malamai da kuma a'imma khasatan idan kanu min ahli al-qurun salatu thalathah al-mashhud musamman ma in sun kasance daga cikin ma'abota karnonin nan guda uku wanda aka yi musu shaida da alkhairi ko ba ba idan sun kasance haka gara mutum ya koma gare su saboda yana da nakasu wajen fahimtar lugar larabci na'udu lani da hadhihi al-aya yanzu za mu koma yanzu zuwa ga wannan aya ne man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun to yanzu ga tambaya shi ma a nan wajen ya ce idan mutane suna da fahimtar larabci kenan idan mutum ya zama to professor a larabci ba sai ya nemi taimako da magabata ba eh maganar da ya faɗa a nan wajen ya ce wal kitabu sunna la yumkinu fahmuhuma wa kazalika ma tafarra'a minhuma illa bi tariqi ma'rifati al-lugha al-arabiyya wa adabiha ma'rifatan ko ma'rifatan khassa fa in kana ladha talib talib al-ilm naqasun fi ma'rifati al-lugha al-arabiyya fa inna ma yusa'iduhu fi istidraki dhalika dhalika an-naqas ar-ruju' ila fahmi man qablahu eh? kaga in muka dauki nassin shi idan mutum ya san larabci zai iya wadatuwa da magabata shi haka abin yake to za ga duk karatun da kai na larabci dole kana da nakasu a wani abu saboda haka wannan magana na malam kada mu ɗauke shi ala zahiri saboda idan mun ga wasu wasu raddoji da yake ma wasu malamai za mu ga yana nuna cewa ko da mutum ya zamanto ya san larabci da kyau wannan larabci shi kadai ba zai taimake shi wajen fahimtar kitabu sunna ba an gane wannan ko dole ne sai ya koma zuwa ga fahimtar magabata misali a cikin littafin a suwaisaratun nabi nashi ya kawo labarin wani malami yana kiran shi al-ustaz annashashibi wannan ustaz annashashibi malami ne wanda a zamanin shi babu wanda ya san luka kamar shi ina ganin hayyabar duniya ba a samu malamin da ke jihar da shi a lugar larabci wa ustaz annashashibi to wannan malami sai ya zo ƙarƙashin wata aya inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima to ƙarƙashin wannan aya sai ce in za a yi salati ga annabi kuskure ne a ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yace Qur'ani cewa yi inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi lalle Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi ba ce suna salati ga annabi wa alihi ba saka sanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad shi yana ganin wannan bid'a ne sai Allahumma salli ala Muhammad kawai an bai jona to shine albani ke masa raddi cewa yayi mamaki kwarai da gaske wato malami irin wannan malami kwararre a wajen lugar larabci yayi wannan magana din to shine yake nuna cewa duk da cewa ga hadisi nan a cikin bukhari da muslim hmm. hadisin da ya tabbatar da wa ala ali muhammad amma duk da haka na shashi biye watsi da wannan hadisi saboda a sa wai hadisin ya yi karo da lugar larabci an gani, to shine albani ya masa raddi cewa babu yadda za a yi mutum ya wadatu da kitabuwar sunna ba zai yiwu ba mutum ya wadatu da fahimtar magabata ya ce ya wadatu daga gare su ya koma zuwa ga dan san larabci Ya ce walau kunta siba wai zamani ko da kai ne siba wai na zamaninka ka isa ba ko da shi ne siba wai ba zai iya yiwuwa ya wadatu da ainihin luga ba ya bar ainihin fahimtar magabata ba zai yiwu ba an gane wannan ko kaga da wannan zamu gane cewa maganar albani a nan wajen wato ba wai ala zahiri ba kuma mu iya ɗauka abin da yake nufi wato ilimin larabcin ya taimake shi wajen fahimtar kitabu wa sunna ya taimake shi wajen haka nan na'am yace na'udu al'an ila hadhihi al-aya mu koma yanzu zuwa ga wannan aya ɗin. na man ya yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun duk wanda duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba to wa'annan su ne kafirai amma al-muradu bil kufri fiha menene abin nufi da kufar a nan wajen huwa al-khuruj min anil milla shin ana nufin na ce kafirun ana nufin fita daga addini ne a wayar zani ko wani wannan muna addukka um, fi fahmi hadhihi aya. A nan wajen akwai zurfin bincike an gane ku akwai ainihin dika zurfi a wajen fahimtar wannan aya din fa ina qad ta'ani al-kufr amali wato yakan yi nufin wato al-kufr al-amali shine kufrun asgar ko kuma kufrun duna kufrun هو الخروج بأعمالهم عن بعد أحكام الإسلام. شيء فتح تهني أيوكا daga wasu sashen hukunce-hukuncen musulunci ba wai fita daga musulunci ba wato fita da ta hanyar ayyuka daga wasu hukunce-hukuncen musulunci na wa na fi hadha al habar al'umma. yau wanda zai taimake mu a wajen wannan fahimta din shine habar al'umma malamin wannan al'umma din wa turjuman al-qur'an wa turjuman kuma fassarar al gaba daya ba wai mai fassara ba shi fassarar al-qur'ani da shi ala huwa Abdullahi bin Abbas ku saurara shi ne Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda annahu min as-sahaba alladhina sarafa jami'an domin shi ibn Abbas radiyallahu anhu yana daga cikin sahabbai wanda musulmi suka yi itirafi ga baki daya illa man kana min tilka al-firqat illa man kana min tilka al-firqat an gane ku musulmi sun yi ijma'i gaba daya sai dai wanda ya kasance daga cikin wayannan kungiyoyi batattu su ne kawai ba su cikin ijimali ala annahu imam fi tafsir eh wanda ya kasance cikin wayannan kungiyoyi batattu kamar su khawarij da shi'a to amma in ba haka ba musulmi gaba ɗaya sun yi ittifaqi ala annahu imamun faridun fi tafsir shi imami ne wanda babu irinsa an gane ko imami ne wanda yake makadaici a wajen tafsiri malamai ahlus sunna sai ijma'i akan wannan gabaki daya na wa ka'annahu taraka sam'ahu yawma idin bima nasma'uhu al yau? wato kai ka ce kaman wani abu ya kwankwasa kwakwalwan shi wani abu ya kwankwasa ainihin jinsa an gane ku a wannan rana da abin da muke ji yau mamaye. eh suka ce wato kamar irin abin da muke ji yau na wasu samari yan zafin kai da suke kafirta mutane kawai don mutane sun aikata wani kuskure to kai ka ce shi ma Abdullahi bin Abbas a zamaninsa ya ji irin wayannan maganganun A gani ana annan hunaka hunasan yafhamuna al-aya ala zahiri cewa lalle akwai wasu mutane da suke fahimtar ayan wato ala zahiri ha suna fahimtar ayan zahiri namu ya ce fahimtar sadahiyar wato fahimta wanda yake sama sama ba su yi zurfi wajen fahimtar shi da kyau ba na duna tafsiri ba tare da ainihin tafsiri ba wa qala radiyallahu anhu to ibn abbas kamar ya hararo wayannan mutane sai ibn abbas radiyallahu anhu sai ce laysa al-kufr alladhi tadhhabuna ilayhi ba wai kafirci bane wanda kuke tafiya gare shi wannan fa ulaika humul kafirun ba ana nufin kafirci bane wanda kuke tafiya wanda fahimtar ku ke kaiwa zuwa gare shi shine kafirci mai fitar da mutum daga addini ba shi bane na ulaika kufrun yanqul anil milla lalle shi ba kufur bane mai fitar da mutum daga addini fa ulaika humul kafirun anan wajen ba ana nufin kufur bane mai fitar da mutum daga mai daga addini ba shi ake nufi ba wa kufur dole kufur a shi kufur ne duna kufur an gane ku shi kufur ne wanda baya fitar da mutum daga addini kaga wannan fassara ce salafiya an samu fassara daga ainihin Abdullahi bin Abbas habarul umma an gane wani ku ya ce kufur ne duna kufur Za ka ga yan kawari na wannan zamanin ba sa son wannan fassarar haka nan yan sururiya ba sa son wannan fasara na Abdullahi bin Abbas yan ikwanul musulmi ba sa son wannan fasara sun yi iya kokari wajen yin amfani da malaman su domin a da'afa wannan magana din za ga yan sururiya a wajen rubuce-rubucen su suna nuna cewa wannan magana na Abdullahi bin Abbas bai inganta ba ina fatan gane wannan to saboda haka domin su suna so su fassara wannan aya ala zahiriha wannan aya wa man a yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun su suna so su fassara ayan ya ce cewa waɗanda ba su yi hukunci da abinda Allah ya saukar ba waɗannan su ne kafirai waɗannan su ne suka fita daga musulunci an gane saka ƴan ƴan ikhwanul ba su yarda da wannan tafsila ba haka nan ƴan sururiya kawai suna cewa ne duk wanda ya hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba kafiri ne karkashin wannan suke kafirta alƙalai wa'inda suke hukunci da gari ma'an suna kafirta ainihin wato 'yan siyasa da sauransu da masu mulki da 'yan siyasa galiban an san su da mai da matsaloli wajen hukunci da abin da Allah ya saukar to kai tsaye sai su kafirta su min gairi tafsir an bai wani aiki to irin wannan suna kokari su cire wannan wannan magana da Ibrahim Abbas baya musu daɗi gaskiya a ya zama to musu matsala Abinda kawai suke iyawa shi ne su shi so idan ka ji mutum yana inkarin wannan asali to galiban dan sururiya ne shi dan khawarij ne shi ko dan ikhwanul musulmi ɗaya daga cikin wannan ukun an gani amma wannan asari kamar yadda malamai suka faɗa ya inganta zuwa ga ibn abbas na'am na wala'illahu ya'ni bi dhalika al-khawarij wato kaga nan rawahu ibnu jarir at-tabari shi wannan asari ibnu jarir at-tabari ya rawaito shi bi isnadin sahih an ibn abbas wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaikum al-kafirun qala hiya bi kufr wa laysa kufran billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa fi riwayatin anhu fi hadhihi al-aya innahu laysa bil kufr alladhi yadhhabuna ilayhi innahu laysa kufran yanqulu yanqulu hadhihi al-milla kufrun duna kufrun akhrajahu al-hakim wa qala sayyul isnad wa faqahu zahabi wa haqquhuma an yaqula ala sharh shaykhaini abin da yafi cancanta ma cewa hadisin nan ya inganta akan sharadin bukhari da muslim fa inna isnadahu kazalik thumma ra'aytu al-hafiz ibn kasir sai kuma al-hafiz ibn kasir نقل في تفسيره عن الحاكم أنه قال سيغ على شرط شيخين ibn kasir ya kawo shi an ya ciranto a tafsirinsa cewa hakim ya ce sahihun ala sharti shekari fa zahir anna fi nuskatil mustadrak al madbu'a an sakatun akwai sakatan akwai wani abu wanda ya faɗi wa azabu bin kasir ibn abi hakim aidan bi ba'd iktisar to a takaice asarin ya inganta na'am na'am wa la'allahu ya'ni bi dhalika al khawarij wato zai yi wakil abdullahi bin abbas yake cewa laisal kufr allazi tazhabuna ilayhi laisal kufr allazi tazhabuna ilayhi to kila ibn abbas yana nufin yan khawarij ne domin a zamanin sa yan khawarij sun bayyana eh alladhina kharaju ala amiril mu'minin wa inda suka yi tawaye ga amiril mu'minin ali bin abi talib radiyallahu an thumma kana min awaqib zalika annahum safaqu dima'al mu'minin eh sannan ya kasance daga cikin karshen wannan lalle su sun zubar da jinin mu'minai fa'alu fihim ma lam yaf'alu bil mushrikeen sun aikata ga musulmai mu'minai sun yanka wani sun aikata ga musulmai abinda ba su aikata da mushrikai ba su din nan yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awsan su suna kashe ma'abota musulunci su bar ma'abota bautan gunki su huta a gani su khawarij wasu fitina ne wanda Allah ya jarabe su da musulmi Allah ya jarabe musulmi da su an gane idan akwai kawari kafirai ba su da matsala sai amerika da ingila da faransa su huta ta ƙarƙashin ƙasa su ba kawari makamai kawari sai ta yakan ainihin musulmi an gane wannan ko to saboda haka su sun aikata sun aikata game da musulmai abinda ba su aikata da mushirkai masu bautan gunki ba wa qala laysa al-amru kama qalu aw kama dhannu sai ke cewa al'amarin ba kamar yadda kuke faɗa ba ne, ko ba kamar yadda kuke zato ba ne ya ku kawari shi inna ma huwa kufr duna ne. kawai wannan kufur ne duna kufur hada jawab mukhtasar wadi wannan jawabi takaitacce wato wadi a bayyane yake tarjumanin qur'ani daga ainihin tarjumanin qur'ani hmm. fi tafsir hadhihi al-aya dangane da fassarar wannan aya din wallahi la yumkin an yufham siwa shine da baya yiwuwa a fahimci wani abu wanda ba shi ba a wajen fassara baya kamata a fahimci wani abu sabanin wannan min an-nusus allati alma almahat ilayha eh. anisa muna ya ce ashartu Ilaiha. daga cikin nasoshi wanda na dan yi ishara zuwa gare ta dazun a gani bi madalika ah, kalimati hadi kalimati eh. shi ibn usaymin yayi wani talifi a ƙasa. Eh? قال الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على كلمة علامة da yawa gaskiya akwai abin yana da yawa kudan bari ya fa'idantu a shek ibn usaimin ya faɗa cikin ta'alikinsa a shekar man albani a shek albani ya tajja bi hada ya ce nasiruddin albani ya kafa hujja da wannan asarin ibn abbas radiyallahu an daga ibn abbas A anhu ma hakanan waninsa daga cikin malamai sun kafa hujja da shi ta talaqahu bil qabul wanda suka rungume shi da amsuwa in kana fi sanadihi ma fihi duk da a cikin sanadin shi akwai abin da ke ciki kaga ibnu uthaymin hal huwa muhaddis eh ina da karfi ibnu uthaymin ya fi karfi bangaren su fiye da yadda ya fi karfi a bangaren hadisi malamai na wannan zamani suna kiran shi faqihu zaman ibnu uthaymin Allah ya bashi sanin fiqhu Allah ya bashi baiwa na sanin aqida da fiqh amma nan wajen da yace wa in kana fi sanadi hima fi an gani, hmm. duk da cewa a cikin sanadin akwai abin da ke cikin sa shi ibnu zami yayi takrijin hadisin ne eh to amma yace wa in kana fi sanadi hima fi an gani, malaman hadisi ibnu kasir da sauran malamai sun inganta wannan asarin nasiruddin albani ya yi bincike kan wannan asari ya inganta shi na ga wani bincike na ainihin salimul hilali ɗalibin nasiru jai albani kan wannan hadisin shi ma ya fitar da ainihin ya yi takarijin shi dalla dalla an gane ya yi bayani akan ingancin hadisin so da wannan hadisi magana cewa wa in kana fi sanadi ma fi? shi ma wannan magana fihi ma fi? ina fatan gane wannan magana usaimin da ya faɗa fihi ma fi, ba ku taɓa ganin usaimin a hadisi a ce sahawa usaimin ba duk da cewa babban malami ne masha Allah amma dai kowane mutum akwai fannin da ya fi kwarewa ko ba gaba na'am walakin na mutala kawai kabul sai dai cewa sun rungumi malamai sun rungume shi da amsa a in ka na fi sanadihi ma fihi za ya talakau na hubin kabul yaya za a yi idan har sanadin akwai matsala a ciki to yaya malamai za su rungume shi da amsuwa a inda sanadin akwai matsala kawai a wurin da hadisin kawai an fahimta ai na ita li sidiki haqiqatihi ala kathirin min an-nusus saboda hakikanin sa ya dace da yawa daga cikin nasoshi kun fahimta ya dace da yawa daga cikin nasoshi to haka ne a jefar da wannan kawai a ga kinansu kawai in dai har bai inganta ba ai malamai sun ce baya halarta kafa hujja da hadisi da ifi an gani ko da ma'anar shi na da kyau kada kafa hujja da shi kawai mun wadatu da abin da ya inganta a gani kaga muka dauki maganar usaimi asalin nan bai inganta ba ana kafa hujja da shi ne kawai ana yana da shi ne a gani duk da cewa akwai wasu nasoshi to sai mu kyale wannan mu koma zuwa ga nasoshin amma yaya abin ce. asali ne wanda yake ya inganta kun ga bayanin da albani ya faɗa can baya ko albani ya yi takarijin hadisin shi wa usaimi kawai ya faɗa ne haka kawai shi hadisin fi sanadi ma fi menene abin da ke cikin shi a cikin sanadin kaga ya kamata ya ce to a cikin fi sanadihi kaza wa kaza wa kaza saka hadisin da ifi ne saboda dalili kaza da kaza kawai ya faɗa ne a dunkule shi kuma albani sai ya faɗa a rarrabe da mutumin da ya tafsilat da mutumin da ya magana mujmalan wanda za mu dauka shiri kada qala annabi sallallahu alaihi wasallam fi babul almuslim fusuq wa qitaluhu kuf hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zagin musulmi fasikanci ne ya kansa kufurin shin idan mutum ya yaƙi musulmi ya fita musulunci to an ce yaƙansa kafirci ne kufur na umar ma'a zalika fa inna qitalahu la yukhrij al-insana an min al-millah duk da haka kuma yaƙan musulmi ba ya fitar da mutum daga addini sai dai mutumin da ya yaƙi musulmi ya yi laifi mai girma ko ba amma za a kira shi kafiri la qawlihi ta'ala saboda Allah ta'ala ya ce idan bangare bi daga cikin mu'minai suna yakan junansu, ku yi sulhu tsakanin su ila an qala ya sai Allah ya nuna suna yakan juna amma har yanzu ne musulmai ne kaga da'ifatan min al-mu'minina tatalu idan bangare bi daga cikin mu'minai suna yakan juna ashe shi kuna yakan juna ba kuma kuna mu'minai kaga kenan cewa da aka yi wa ita hukumur ba kufur mai fitar da mutum daga musulunci ba eh. na ila an qal innama almu'min ikhwa har ma kuma daga bayan Allah ya ce kawai mu'mina yan uwan juna ne masu yakan junan nan yan uwan juna ne su fa aslihu na akwai. ku sulhu tsakanin yan uwanku da suke yakan juna kaga kenan ba su kafirta ba an gane wannan to wannan mun dan ji bayani na ainihin Ibn usaimin kan wannan al'amari eh mutanen ku mujmal na mujmal aqida ahlus sunna wal jamaa wa alaikum salam yawa ya bayanin sadadin ya yi takarijin shi sannan ya faɗi matsalolin bai faɗa ba kuma malaman hadisi sun yi sannan kuma 'yan sururiyar nan in dai ta usaimin ne za su rafce wannan magana ne an gane yan sururiya za su yi amfani da wannan zafi ga uzamin ya ce fi ma bi ko hadisi ne asali ne ingantacce sai usaimin sai ce fi ma fi za su to shi kenan a je shi ai dama mun ci hadisi na mun ci asalin na da matsala so da haka wannan magana da ibn abbas ba za ka ba hujja da shi ba shikenan ya mutu ba بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الثالث المرجع في الفهم في فهم الكتاب والسنة يو مكومة وجن فهمت الكتاب والسنة ونصوص المبين له سوني نصوشي masu bayaninta kun gane yayi su ne nassoshi masu bayaninta za ga wani lokaci qur'ani zai yi bayanin qur'ani wani lokaci hadisi ne zai saka wajen fahimtar Qur'ani da hadisi in kana so ka fahimci Qur'ani da hadisi ka koma zuwa ga nassoshin da suka yi bayanin ta an gane Qur'ani yayi bayanin Qur'ani ko hadisi yayi bayanin Qur'ani sannan wani lokaci wani hadisi zai yi bayanin wani Hadisi. to saboda haka nassoshin da suke bayanin ta Allah ta'ala ce alqur'ani ya ce mana wa aqimu salata wa atu zakata ku tsaye da sallah ku ba da zakka Ku yanzu yaya za mu yi sallah ya za mu yi zakka kaga manzon Allah sai nuna mana sallu kama muni usalli hmm. ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah sai manzon Allah ya mana sallah a aikace ya mana bayanin yadda ake yin sallah din sannan manzon Allah ya nuna mana Allah ta'ala ya nuna mana walillahi ala nasu yajul bayt man yusada ilayhi sabila to magana aikin haji ya za a yi aikin haji sai annabi ya nuna cewa khuzu anni manasikakum ku karbi ibadan ku na yanka a wajena ku karbi ibadan ku na yanka a waje ku karbi ibadan ku na aikin haji a wajena saboda haka ibadoji na aikin haji manzo Allah ya yi shi a aikace ya nuna mana yadda za a yi saka nassoshin da ke bayani in kana so ka fahimci Qur'ani ka koma zuwa ga nassoshin da ke bayanin Qur'ani in ma nassoshi daga cikin Qur'ani ko nassoshi daga cikin hadisi za su yi maka bayani fahimu salatu salih sannan sai fahimtar salafus Sare. an gane wannan daga cikin abin da ke taimaka wajen sa akwai fahimtar salafus Sare. menene ya sanya yan salafiya suke ba da muhimmanci kan ainihin fahimtar salafus Sare? suna ba da muhimmanci akan shi ne farko alkur'ani ya nuna mana a bashi muhimmanci alkur'ani Allah ta'ala yana cewa fa in amanu bi misli ma amantu bihi faqad tadaw ku yahudawa da nasara da masu bautan gunki da za ku yi imani da misali abinda sahabbai suka yi imani da shi za ku samu shirya an gani in har kafirai suka yi imani da abinda sahabbai suka yi imani da shi sun samu shirya kenan sahabbai suna kan aƙida mai kyau kenan da wannan aya sahabbai ba su yi ridda ba raddan ala shi'a ko ɗan shi'a sun ce sahabbai sun yi ridda Allah kuma ya ce da kafirai da mutanen duniya za su yi imani da abinda da kusa abin yi imani da shi da sun samu shari'a ah, mutanen da Allah ya ce in kun yi imani da abinda kuka yi imani da su za ku samu shari'a sai kuma ku ce musu kafirai eh babu karo kenan akwai karo to Allah ta'ala ya nuna mana in har muna so mu samu shari'a dole sai mun nemi taimako da fahimtar salafus salih kaga alqur'ani ne nuna mana haka hmm. sannan kuma ga aya kuma na biyu wa man yushaqiqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda duk wanda ya saba ma wannan manzon bayan shari'a ta bayyana gare shi sannan wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi hanya ba hanyar mu'minai ba duk wanda yi mata walla za mu jibinta masa abin da ya jibinta kun ji an ce ya ba hanya ba hanyar wa ba su wane ne wa'annan mu'minai sahabbai Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajara thumma anzala Allahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin ha eh? wa laqad afallahu anhu wallahu zu fadlin 'alal mu'minin ko kaga shin sahabbai sune wayannan mu'minan wa yattabi ghayra sabilil mu'minin to wannan sabilil mu'minin menene shi shin ba kitabu wa sunna bane shin mu'minin suna da wata hanya ne banda kitabu wa suna? to haka ne kawai ai sai a ce wa mai shaƙi rasul kawai sai a shiru bin zama wa mai shaƙi rasul ba'adi mata bayan da lagun huda yi ma walla wa nuslihi jahannam bai zama duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi yi ma walla, za mu kibinta masa abin da ya kibinta kuma za mu kona shi a wutar jahannama to Allah bai tsaya nan ba sai Allah ya ce wa mai shaƙin rasul min ba hadi ma ta bayyana lahul huda sai ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minin eh bayan Allah ya ce duk wanda ya saba manzo sannan kuma ya bi hanya ba hanyar mu'minai ba sai Allah ya kawo hanyoyi guda biyu dole sai ka bi manzo kuma dole sai ka bi sabilil mu'minin kenan daban-daban ne eh daban-daban ne to in ba daban-daban ba ne, menene hikima menene fa'idan da yasa aka ce wa ya yattabi ghayra sabilil mu'minin kaga wannan na nuna maka cewa su wayannan mu'minin din fa dalibai ne na manzo Allah wayannan mu'minin sun zauna tare da manzo Allah sun yi karatu wajensa kuma sun yi kyakkyawan fahimta ga wannan karatun idan kaga ka ya bambanta da nasu ko yanayin ibadanka ya bambanta da nasu ko yanayin tarbiyyanka ya bambanta da nasu cewa baka kan hanya kawai saboda su Allah ya riga ya ce ya yarda da su an gane wannan dole ne in kana yin addini ka ringa aunawa da wayannan bayan Allah saboda Allah ya riga ya nuna maka ka ringa waiwaye nan tafiya da na gaba a ce gane zurfin ruwa haka ne ana gane zurfin ruwa da na gaba ne in kana in kuna tafiya kuna tafiya ka ga na gaba ya nutse duka sha baya eh? ana cikin tafiya a cikin rafi ana tafiya ana tafiya sai kaga wani ya nutse kaga ya bace wannan ma ya mutu to kai da kake bayan suka yi suka ja baya ashe kenan za ka ga abin da magabatan ka suka yi suka samu nasara kai ma ka bi wannan hanya an gane wannan ko saboda haka su magabatanmu Allah ya ce wa bi ghayra sabilul mumini yana so ya nuna maka cewa wayannan bayin Allah su ne suka fahimci manzan Allah da kyau sun zauna tare da shi lokaci mai tsawo ka fahimci addini akan fahimtar su ba ana nufin su suna da wani fahimta sabanin na manzo bane ana so a nuna ma cewa E, ka bi ƙur'ani da hadisi amma kuma kada ka ɗauki ƙur'ani da hadisi da irin fahimtar kanka ka ɗauki ƙur'ani da hadisi da fahimtar wa'annan da suka zauna tare da manzo amma bai zuwa ko saboda Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yace yatlu alaihim ayati ko Allah yayi baiwa ga mu'minai kaga sai ƙara kiran sahabbai mu'minai eh iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim lokacin da ya aiko musu da wani manzo daga kawo kansu shi ma manzon sai Allah ya kawo shi kira litazim Allah bai kuwa ce iz ba'atha fihim rasula ko sai ce iz ba'atha fihim rasulan kai zaka dauka manzon ba a san shi bane shin an san manzon ko ba a san shi ba to amma bai sa kawo shi kira? litazim dan a nuna ma cewa asalin kira abinda ba a sani bane wato shi manzo Allah ba wai shi ne ba a sani ba darajar shi ne ba a sani ba ba a taɓa sanin daraja irin nashi ba wato an sha ganin masu daraja amma darajar manzo Allah ba a taɓa ganin irin shi ba shi yasa aka kawo shi na kira an gani Allah ya aiko da wani manzo mai daraja daga cikin kawukansu manzon nan me yake yi ya tulu alayhi ayati yana karanta musu ayoyinsa sannan kuma wayu zakihim yana tsarkake su daga shirka da bid'a da saban Allah da miyagun al'adu sannan wayu allimuhum kitabu wal hikima yana sanar da su littafi da kuma hikima da ke cikin littafi shin annabi ya karantar da sahabbai ya karantar kuma da ya karantar sai ya kira su mu'minai kuma kaga tunda ya karantar da su ya ce su mu'minai ne kenan an yarda da aqidan su an yarda da manhajin su an yarda da ibadan su to me ya kamata ka yi wata bi sabila man anaba ilayya shikenan kawai an gane wannan ko to saboda haka alqur'ani da hadisi ana fahimta shi ne da fahimta ainihin salafu sani ga hadisin nan da annabi ya ce santattari ummati ala salatu wa sab'ina firqa kullu fi nar ko kullu hum fi nar illa wahida kowanne daga cikin wayannan kungiyoyi suna cikin wuta sai guda daya sai sabbin ka ce wa man hiya ya rasulullah wa man hiya ya rasulullah ala man kana ala misli ma kana alayhi yawm man kana ala man kana ala misli ma ana alayhi yawm ashabi duk wanda ya kasance akan kwacin abinda nake kai yau ni da sahabbaina kaga sai ƙara hada shi da sahabbai dan kasancewa sabilul mu'minin yana da matsar amfani na'am wa man sara ala manhajihi da kuma wanda ya tafi kan manhajin salaf an gane a fahimci Qur'ani da hadisi akan fahimtar salaf da kuma wanda ya tafi akan manhajin salaf daga cikin a'imma irin su Imam Zahabi irin su ainihin Imam Barbahari irin su Imam Sabuni irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah irin su Lalaka'i irin su Imam Al-Ajuri da ire su wanda suka tafi akan manhajin wayannan bayan Allah irin su ibn kayyim irin su muhammad bin abdul wahab da kitabut tauhid kaga irin wayannan su ba salaf bane amma sun tafi akan manhaji na salaf to su ma ka fahimci qur'ani da fahimtar su na da bani bin Baz Usaimin duk wayannan saru ala manhajin salaf saboda haka ulaiikal ladina hada Allah fa bi hudahu muqtadih an gane to duk irin wayannan a fahimci Qur'ani da hadisi akan fahimta irin su Usaimin irin su bimbal irin su nasiruddin albani irin su fauzan irin nan manya-manyan malamai an gano wannan to wannan shi ne abin da ake nufi nan ba ana nufin su masu mai bane inda suka yi ittifaki amma da zarar sun samu sabani sai a yi amfani da ka'idan fa in tanaza'tu fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul na'am la yu'aradu ma thabata min dhalika bi mujarrad al-ihtimalat al-lughawiyya ba a gitta ma abin da ya tabbata a cikin wannan da gundarin ihtimalat lugawiya hmm. ba a kitta ma abin da ya tabbata ainihin a cikin kitabu wa sunna da gundarin ihtimalat lugawiya wato abin da bayanan wannan magana yana da matsar amfani dalibai su fahimce shi zaka ga wani lokaci a wata aya wato tana ɗaukar ma'anoni da yawa za ta iya ɗaukar fassarori da yawa to 'yan bid'a suna amfani da irin wannan dama su gina bid'a su da wannan sai su duba a cikin fasarar wanne ne ya dace da bid'arsu sai su ba wannan ma'ana kariya domin kare gidansu. yanzu mu ɗauki yan ahmadiyya kyawun misali ma kana muhammadun a hadin mai rijalikun walakin rasulallah wa khataman nabiyyin kaga wannan kalma na khataman nabiyyin khatab yakan ɗauki ma'ana daban-daban yakan ɗauki ma'anan zobe zoban annabawa yakan doki ma'anin kwalliya an gane yakan ɗauki ma'anan kwalliya yakan ɗauki ma'anan zobe yakan ɗauki wasu ma'anoni da yawa yakan ɗauki ma'anan uh, stamp na annabawa an gane to saboda haka sai yan amadiya suka yi amfani da wannan dama suka ce wannan aya baya nuna cewa annabi shine annabin ƙarshe wannan aya baya nuni akan haka suka yi tawilin ayan da abin da zai dace da ra'ayinsu wasu suka nuna cewa lalle a lugar larabci ga abin da yake nufi kuma tabbas wannan kalmar khatam ko khatim yakan dauki ma'anoni da yawa a lugar larabci to idan kalma yana daukar ma'anoni da yawa a lugar larabci yaya za mu yi mu warware ma'anan shi Kada za mu koma zuwa ga maganar manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kanar banu isra'il tasusuhumul anbiya kullama halaka nabi khalafahu nabi wala nabi ba'd kaga annabi sai nuna babu annabi bayana ko ba ba to tunda annabi ya nuna mana babu annabi bayana ga wasu nusus da yawa sun nuna haka to yanzu me ya kamata mu karkatar da khataman nabi zuwa gare shi tunda shi kalmar khatam yakan doki na ƙarshe yakan doki zobe yakan doki kwalliya yakan doki kaza yakan doki kaza to a cikin wayannan fasarori wanne ne ya dace da maganar manzo Allah tunda ai manzo Allah shine Allah ya turo dan yayi bayanin Qur'ani to idan ya to bayanin manzan Allah bai fito wa mutane mutane ba gane ma'anar da kyau ba to ai akwai ɗaliban manzan Allah shin salafu salih sahabbai shin akwai daga cikinsu wanda ya nuna cewa wanda ya fassara shi irin fassara na ahmadiyya babu tunda babu ya nuna wannan fassara nasu kuskure ne Allah ya ce fa in amanu bi misli ma amantu bi yaka ce kadita da shin wannan fassara na ahmadiyya misli eh, wannan misal na sahabbai ne dole sai ya zama to fasaranka ya zama daidai da na bai in ba haka bane to fasaranka kuskure ne shine ne abinda Nasiru zai Albani ya faɗa ce in za ka yi munazara da yan biriya yana kawo magana yan amadiya ce mutane ne fitinannu mutane ne masu tawili da yawa in za ka tattauna da su bayan an buga sosai akan luga idan an ɗauki zafi akan luga to ka kama su da abu guda ɗaya shine manhajus salaf ita wannan fasara naku da kai mun ji a cikin lugar larabci akwai shi kun kawo kalmomin a larabci kun kawo ainihin abiya kun kawo kaza to yanzu daga cikin salaf waye goyi bayan ku shikenan ka buge bakin ka buge bakin mai bakin tsanya daga cikin wannan fasara naku yana da daɗi amma wane ne salaf ɗinku a cikin wannan al'amari shikenan an gane akwai wani akwai wanda daga cikin salaf da suka tattauna da da wani ma da wani dan biri'a shi ma haka abin ya faru an gani dan biri'a ya sa ana ta kama malamai ana daurewa to an kama wani babban malami da aka kamo shi an kawo shi wajen sarki yayi wa sarki sallama sarki ya saurare shi ya ce da Allah yana so sarki ya bashi dama ya yi magana sarki ya ce da shi bismillah kai magana ki yana so kuma a kira wancan malamin shugaban yan aka kira shi ce to da Allah ina so tambaye ka wannan abin da kake kira zuwa gare shi hal da'a ilayhi rasulullah shin manzo Allah ya kira zuwa gare shi wa qur'ani halitta ne in ya ce eh zai ce a ina sai ce la sai shin abubakar ya kira zuwa gare shi haka an ba shi aiki a ina zai samu inda abubakar ya kira mutane cewa lalle qur'ani halitta ne a dinga azabtar da mutane akan wannan sai shiru ishe la shin umar ya yi kira zuwa gare shi ce la shin usman ya yi kira gare shi la ali bin ɗalibi ya ce la ce fa shay'un lam yad'u da haula fatad'u alayhi anta abinda waɗannan ba su yi kira zuwa gare shi to kai waye za ka kira zuwa gare shi sai mutumin ya shuru ba amsa to ba wannan makami ne mai girman gaske ko dan bid'a ya fika ilimi na luga ka kama shi da hanyar salaf an gano wani ko to shi ne eh. abin da ba su wahala za ga mutum kawai kashi ya buga da yana so ya maka wayo da ke wannan abin da ka ai addini an daɗe ana yi ko yau aka fara yin addini na to wane ne salaf ɗinka shi ke nan za ga yi buga nan ka ƙara ina so in sani ne waye salaf ɗinka kawai na san addinin ba kai ka fara yin musulunci a duniya ba an gani to wato abin da muke rufe a nan wajen ihtimalat na luga ko da a cikin luga larabci kalma na ɗaukar ihtimalat kar ga rubi ka ce a cikin wayannan da wanne salaf suka ɗauka kenan kawai domin sufaye da yan Kur'aniyun da yan shi'a suna yawan amfani da wannan ce wannan kalma tana ɗaukar fasara goma to mai karanci ilimi sai ya firgita sun ce tana ɗaukar ba zai ga sun kawo sun kawo sun kawo sun kawo sai wani ya saki baki to kawai ka saki jiki kalmomi ne kace ya dauka ma'ana goma to alhamdulillah to wayannan ma'anoni guda goma sai kaga sai a cikin ma'anoni guda goma akwai ma'anan da akwai wanda manzon Allah ya fassara da sahabbansa sai to kaga wannan fassara cikin guda goma nan ga wanda ya dace dan dama ma'aunin mu na auna maganganu shine Qur'ani da hadisi da fahimtar salaf so ga wanda salaf suka dauka mu ma shi zamu dauka shi kenan kaga ma da shi a gani shi ɗan salafiya ba a mai dodorido eh na'am na'am zabi sharhu sunna Allah ce to ne ce biyar No? أي مكان خصوصي شيء يعني. يعني. لا تفهموا تفاهمين لا تفهموا تفاهمين لا تفهموا دراسة ما فاول دي تفهموا تفاهمين يعني. أي شيء ما فاول ما ما ما تلوث شيء هم يقولون تعالى أي مكان ولا يقرب له مخالف ya faɗi magana babu wanda ya san wanda ya saba da shi ba wani hujja ne shi ne kaulin sahabi au fi'lu na'am wa alaikum salam ba zai abina da duka bai ga zan daraja ba akwai wani malami da ya ji tafi fadar filmin salaf inda wani tafi yau a tufalalar ilimin salaf akan akan na khalaf an gane ku ilimin salaf ya fi albarka fiye da ilimin khalaf ce yan khalaf sun fi surutu amma salaf magana ɗaya su faɗa mai albarka a gane su karatun albarka gare shi sun wa'annan surutu ne musu yawa masu zuwa bayan salaf a yi mujallada duk surutu ne bai amfani magana ɗaya na shi zai fiye duk magana su eh. na'am shikenan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك